Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da cin ku domin farin ciki da ku. Amincin Allah da rahmar bata gama abota kallon tashar Al'ajabi TV. Asma'u Irma sunana dauke da wannan shiri naku mai suna ku karkaɗa kunnuwanku.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 murmushin nan nasa kawai yake jifanta da shi yana kallonta suwaiba kuwa har da murza ta don ta tabbatar da shi ɗin ne ko gizo yake mata kuka ta fashe da shi tana umar ina ka shiga tsawon lokacin nan ka san irin neman da na yi maka kuwa ka san irin masifin da suka rinka na kuwa me yasa ka guje ni umar umar murmushi ya mata ya ce to ya isa haka mu samu waje mu zauna mu yi magana in gaya miki abin da yasa kika daina gani na Suwaiba kasa ɗauki idanta ta yi a kan shi har suka zauna a wani gindin bishiyar mangwaro ajiyar zuciya ya sauke yana ƙare mata kallo inda idonsa ya sauka a kan sarƙar da ke wuyanta murmushi ya ƙara saki yana lallai Suwaiba kina sona tunda duk tsawon lokacin nan baki cire sarƙar da na baki ba hakan na nuna baki taɓa mantawa da ni ba Suwaiba da sauri ta kai hannunta wuyanta cikin mamaki don ita shaf ta ma manta da sarƙar. Wani ikon Allah ma ko madubi za ta kalla ba ta ganin sarƙar. Kai ko wuyanta ma ta shafa ba ta gani. Zoben nan ne kaɗai ta san yana nan a maƙale a hannunta. Har jibi ta kasa cire shi daga hannunta. Ko kaɗan zoben bai mata kaɗan ba, ballantana ya matse mata hannu. Kamar tare da hannunta aka halicci zoben. shafa sarƙar ta rinƙa yi cikin mamaki da ta ji shi a wuyanta ta dai daure ta ajiye mamakinta a gefe ta ce ina jin ka umar ina ka shiga duk tsawon lokacin nan na neme ka na rasa suwai ba a ranar da muka rabu da ke aka aiko mahaifiyata ba ta da lafiya kuma kin san ni ba ɗan ƙasan nan ba ne gashi ni kaɗai ne da namiji ban iya tsayawa mu haɗu na miki sallama ba na tafi to tun da na je wallahi suka riƙe ni duk yadda na so na dawo ki suka yi abin da ya sa ma ban damu ba ina tare da ke ina ganin ki kullum ina jin daɗi don ban taɓa rabuwa da ke ba duk inda kika sa ƙafa nawa ƙafar na biye da ke suwai ba sam ba ta gane maganarsa ba illa ma tsaki da ta yi ta ce umar ka bar batun wasa don allah kai da kake wani ƙasar ta yaya za ka ganni balle ka sa ƙafar ka inda na sa tawa ka san masifin da suka dinka samu na kuwa Umar ka san kalar tashin hankalin da na shiga kuwa kai ma ƙila da kana nan ka fito neman auren nawa da kai ma sai ka guje ni ko ka rasa ranka kamar yadda Khalid ya rasa ransa Umar ba zan maka ƙarya ba wallahi na so Khalid sosai har yanzu da ya mutu na gaza cire shi a raina dan bana jin za a samu wanda zai taɓa sona kamar yadda ya so ni dan ni na san da shi ne ba zai guje ni ba kamar yadda ka guje ni ka ƙi dawowa Ban san me yake bibiya ta ba Umar. Ka san da na neme ka na rasa mahaifina ya dage min sai na fito da mijin aure. Duk wanda ya fito da niyyar aure na sai wani masifar ya same shi. Tiryar cinyar Suwaiba ta bashi labarin tana shisshekar kuka. Umar kuwa kallonta kawai yake yana murmushi. Haka ne yasa Suwaiba tsayar da kukan da take yi cikin mamaki da al'ajabi don ta ɗauka za ta ga tsantsan tausayinta a idon shi da alheri. amma ga mamakinta sai ta ga saɓanin haka murmushi kawai yake kamar wanda bai jima labarin da ta gama bashi ba cikin mamaki ta ce umar ka ji me na ce kuwa murmushi ya yi mata ya ce na ji me kika ce sarai kuma na san duk abin da ya faru da ke ban gane ka san abin da ya faru da ni ba ta yaya ka sani kai da kake wata ƙasar murmushi umar ya yi ya miƙe tsaye tare da ɗanyen gaba kaɗan ya juya mata baya Suwaiba kuwa ta miƙe cikin tsananin mamaki tana kallon shi kin manta abin da na gaya miki akan duk wanda ya nemi ya shiga tsakanina da ke sai inda ƙarfi na ya ƙare in bai yi wasa ba sai na zama ajalinsa don babu wanda ya isa ya mallake ki idan ba ni ba don haka kar ki yi wani mamaki akan abin da ya faru da su don su suka jawo wa kansu Umar ya ce yana juyowa murmushi ɗauke akan fuskarsa ba mamaki da wani irin tsoro ne ya rufe ta. Take jikinta ya fara wani irin rawa. Maganarsa sai amsa kowa yake a kunnenta. Da ƙyar ta buɗe bakinta ta ce, Umar, ban gane ba, kana so ka ce kana da masaniya? Ko kana da hannu abin da ke faruwa da ni? Ko kana nufin kai kake korar manema na har da mutuwar Khalid? Murmushi Umar ya yi, ya ɗage kafaɗarsa sama yana. Share kawai, ai yanzu na dawo babu wanda isa ya ƙara zuwa inda kike mutum ma idan tsautsayi ya kawo shi wajenki to ya jawo wa kansa bala'i umar suwaiba ta ce a tsawace tana ja da baya tare da toshe kunnenta don ta gaji da jin bahagon maganar da yake mata da ke neman hargitsa mata kwakwalwa kar ka haukata ni kar ka zautar da ni ka fito ka gaya min me kake nufi da waɗannan maganganun naka kana so ka ce kai ne kake bibiya ta kai ne kake koran min maneman aure na kana so ka ce kai ne ka kashe Khalid kana so ka ce kai ne ka batar da Rayyan ka min ƙarin bayani Umar kar ka sa ƙwaƙwalwata ta tarwatse Suwaiba ta ce cikin fitar hayyaci Umar kuwa naɗa hannayensa yi a ƙirjinsa yana wani irin murmushi ya ce haba masoyiyata me zai haukata ki don na tsaya tsayin daka don kar wani ya raba ni da ke me kike wani ɗaga murya kina ɗaga hankalinki yanzu ai umar ɗinki ya dawo gare ki don haka ki kwantar da hankalinki kawai waɗancan su zama tarihi kuma kar ki ƙara kira min sunan Khalid don ina da bala'in kishi Umar ya ce yana matsa kusa da ita Suwaiba zuwa wannan lokacin wani irin tsoron Umar ya fara shigarta a hankali ta fara ja da baya take duk yadda ta haɗu da shi da yadda take ganinsa a mafarki ya fara faɗo mata da yadda take jin ƙamshin turarensa akai-akai ba tare da ta gan shi ba da yadda farin kayan da ya sa ya koma ja ranar da ya ba ta sarƙa. Wani irin mugun tsoro ne ya ƙara rufe ta, ta fara kallonsa tun daga sama har ƙasa. Ta ƙara mai da kallonta kan shi cikin rawar murya ta ce, Umar, dama kai ba mutum ba ne? Dama kai ne kake bibiya ta? Dama kai ne kake zuwar min da daddare na ɗauka mafarki nake? Umar murmushi ya yi ya fara matsawa kusa da ita. Yana haka ne Suwaiba, ni nake bibiyar ki duk tsawon lokacin nan. Ni nake raba ki da maneman aurenki. Ni na kashe Khalid saboda dagewar da ya sai ya mallake ki. Suwaiba ni ba mutum ba ne. ke da kanki kika saka na fara bibiyar ki. Don kin ɗauke min abin da ya fi komai mahimmanci a wajena. Burina na dab da cika kika ɗauke min. Alhalin na kwashi shekaru ina jiran cikan burin nawa. da farko so ne na cutar da ke na raba ki da numfashinki amma daga bisani kuma na kamu da muguwar ƙaunar ki. wanda ya kai ya kawo na sha alwashin babu wanda ya isa ya aure ki ko ya mallake ki sai ni kaɗai yanzu tun da ki riga da kin san ni waye ki bi ni kawai mu je duniyar mu yi rayuwar mu a can Suwaiba tsabar rawar da jikinta ke yi zubewa ta yi a ƙasa cikin tsananin tsoro da tashin hankali ta ce me na ɗauke maka da kake bibiya ta me na yi maka da ka naka samun rayuwa na koma kamar ba mutum ba har ake min kallon mayya zobe na kika ɗauke min su ba zoben da na kwashi shekaru ina wahala a kan shi shi kika ɗauke min kin san mahimmancin zoben nan a wajena kuwa Suwaiba, har kya yi magana don ina bibiyar ki zoben nan babu mai iya cirewa daga hannunki har sai ran da yi ra'ayin fita da kanshi kin ga kuwa gwara na mallake ki Hankali na ya fi kwanciya don na san ina tare da zobe na. a duk lokacin da ya fita zan ɗauki kayana umar tsautsayi ne yasa na ɗauki zobenka ban san kai ba mutum ba ne kar ka manta har da ƙarancin shekaru da rashin wayo na yi na yi zoben ya fita daga hannuna amma ya ƙi ya fita me yasa baka min hukunci ne kaɗai ba ka haɗa da waɗanda ba su ci ba su gani ba har a ƙarshe ka kashe wanda na fi ƙauna a rayuwata suwai ba Umar ya ce cikin wani irin murya halittarsa na canzawa zuwa abin tsoro rabi mace rabi mage na ce ki ƙara kira min sunan Khalid a inda nake idan ba haka ba za ki fuskanci ɓacin raina zan ajiye sanda nake miki na miki hukunci Allah ya isa tsakanina da kai mugu asalimi ashe kai ka kashe min masoyina ashe kai kake bibiyata kasa ake ce min mayya don kawai tsatsayi ya sa na ɗauki zobenka ka zo ka cire zobenka daga hannuna Allah ya tsine maka albarka ba zan taɓa yafe ma ba suwai bace take faɗi cikin shashshekar kuka hannunta ta kai kan wuyan nata tana gatsi nan nan sarkar da ka bani ka je ka nemi aljana yar uwarka ka bata dan ni mutunci daga yau zan fara kai karar ka wajen Allah akan ya bi min na, ka zalunce ni mugu azzalimi idan ka fi ƙarfina ai baka fi ƙarfin Allah ba Umar hankali a tashe ya nufi wajenta don ya hana ta cire sarƙar. Kafin isa inda take har ta bincike sarƙar daga wuyarta ta hawullar. Suwaiba da baya da baya ta fara tafiya tana kuma wallahi sai na gaya wa iyayena zaluncin da kamun. Umar wani irin dariya ya kyalkyale da shi ya ce, Zan ga da bakin zaki gaya musu daga haka ya ɓace. Suwaiba kuwa a guje ta ɗiba ta yi hanyar gida. Karo suka yi da Malam Adamu da ya zo ya ci abincin rana. don gajiya da jiran Suwaiban ya dawo gida. Aisha kuwa sai faɗa take tana Suwaiban za ta zo ta same ta ta gaya mata inda ta je. Malam Adamu kuwa yanayin da ya ga Suwaiba kawai ya sa ya fara salati don kana ganin ta zaka san ba a hayyacin ta take ba. A tsakar gida Suwaiba ta zube tana sauke numfarfashi. Malam Adamu da Aisha kuwa hankali a tashe suka nufi wajenta suna tambayar ta me yake faruwa. Suwaiba kuwa kuka ta fashe da shi ta buɗe bakinta da zummar magana sai dai mai maganar ta sam baya fita sai sautin iska kawai ke fita a bakinta cikin tsananin tsoro ta miƙe tsaye ta wage baki don ta yi magana amma ina sautin iska kawai ke fita a bakinta wani azababban kuka ta fashe da shi tana buga kanta a ƙasa Aisha kuwa ta saki kuka cikin tashin hankali ta riƙe Suwaiba gam don ta daina buga kanta da ƙasa. Na shiga uku malam, me ke faruwa da mu ne? Kar dai Suwaiba kurmancewa ta yi. Na shiga uku na lalace. Suwaiba ki yi magana, kar abin ya min yawa. Na shiga uku malam, wannan wani irin rayuwa ne? Me ya samu Suwaiba? Malam Adamu shi ma salati kawai yake. Suwaiba kuwa hawaye kamar an buɗe famfo. Sai gwada magana take amma ta kasa. Malam Adamu hankali a tashe ya fice daga gidan ba takalmi. Aisha ko ta kinkimi Suwaiba suka yi ɗaki don a ranar suke. Aisha kuka kawai take, Suwaiba kuwa sai gudu magana take tana nuna wa Aisha hannunta da ke ɗauke da zoben. Aisha sam ba ta gane me Suwaiban take nufi ba, don babu abin da ta gani a hannun Suwaiban in ban da jallallen da ta yi a farcenta. Suwaiba ganin bata gane ba yasa ta zura hannunta cikin bakinta ta fara ciza da ƙarfi tana tsiyayar da hawaye. Aisha kuwa da ƙarfi ta cire mata hannun daga bakinta tana Suwaiba kar dai cewa kika yi, Suwaiba kar dai haukacewa kika yi, wannan wani irin rayuwa ne, ya Allah ka kawo mana ɗauki, ya Allah ka kawo mana ƙarshen wannan masifa, ya Allah ka bamu ikon cinye wannan jarabawan, idan wani laifi Suwaiba ta yi ya Allah ka yafe mata. Kuka su biyun suke sosai. Sallamar da ake raukawa a waje ne ya sa Aisha ficewa daga ɗakin. Tana fita Umar ya bayyana. Yana ha ha ha ha Me ya hana ki faɗa musu? Ai da kin gaya musu Suwaiba. Suwaiba duk da ba ta tabbacin magana buɗe baki ta yi cikin mamaki ta ji magana tana fita. Allah ya isa tsakanina da kai mugu azzalimi. Allah ya tsine maka albarka Umar mahaukacin dariya ya ƙirƙire da shi ya ɓace don ya hango su Malam Adamu za su shigo. Suwaiba miƙewa ta yi da sauri ta nufi wajen don ta ba su labarin Umar amma me da ta zo magana iska kawai ke fita. Haka ne ya sa ta fashe da kuka Aisha kuwa cewa ‘yan uwan Malam Adamu da ya fita ta yi. Ga Suwaiba nan daga aike ta dawo a kurmance wannan wani irin rayuwa ce haka? haka za ku zuba ido kuna kallon Suwaiba a cikin wannan halin ba za ku taimaka mata ba duk sa'o'inta sun yi aure duk wanda ya zo neman aurenta sai wani abu ya faru a dangi ma an rasa mai aurenta yanzu kuma ta kurmance da wanne zan ji da ba bakinta ko rashin aurenta ni dai na shiga uku ku taimaka min ku nema wa Suwaiba magani abin ya mata yawa Aisha ta ce tana fashewa da kuka Suwaiba kuwa a ƙasa ta zube kawai tana kuka. Malam Adamu kuwa ko magana baya iya yi in ban da salati. Da ƙyar ‘yan uwan Malam Adamu suka kwantar wa Aisha da hankali suka ba zama neman wa Suwaiba magani. Su ne wancan wajen malamin su ne wannan. Amma ko kaɗan Suwaiba ba ta iya magana. Amma ba laifi yanzu tana iya gudanar da ibadarta tana kuma addu'o'i sosai. Tana tsine ma Umar kullum sai ta gwada cire zoben nan na hannunta ta ga ko zai fita. amma ina zoben nan daram a hannunta ko motsi baya yi biyu na dare Suwaiba na kwance ko kaɗan bacci bai ɗauke ta ba tunani da tausayin rayuwarta kawai take ba ƙaramin nadamar karambanin da ta yi a baya take ba Kamshin turaren umar da iskar da ke kaɗawa ne ya sa ta miƙe zaune tana kalle-kallen ta inda zai ɓullo ai kuwa sai gashi ya bayyana a gabanta Suwaiba ko kaɗan bata tsorata ba don ta riga da ta san waye wani mugun kallo ta fara bin shi da shi shi kuwa umar murmushi kawai yake jifanta da shi ya zauna a gefen ta da zuba mata ido yana masoyiyata wannan kallon fa ko baki ji daɗin ganina ba ne so ba duk da ba ta tabbacin magana buɗe baki ta yi ga mamakin ta ji maganar ta na fita Allah ya tsine maka albarka Umar ba zan fasa tsine maka ba ba zan taɓa yafe mana zaluncin da kamun ba Allah ya saka min idan ka fi ƙarfi na ai baka fi ƙarfin Allah ba insha Allahu sai ya mana hisabi tsakanina da kai don mu ba ɗaya bane ni bil adama ce kai aljani don ka ka fi ƙarfina shine kake cutar da ni na tsani ka Umar har ƙarshen rayuwata haka zan ta tsine maka Suwaiba ta ce tana fashewa da kuka Umar ta tagumi yayi kawai yana kallonta wani irin murmushi kawai ke fita a fuskarsa kamar wacce take mishi kalaman soyayya ki ci gaba mana matata don muryarki daɗi take min sosai zuwa na yin na taya ki hira mu yi soyayya don haka ki share hawayenki kar ki ɓata mana wannan daren don yau sai na ji yadda ke zuma mai daɗi Umar ya ce yana ƙoƙarin kai hannu fuskar fuskarta Suwaiba miƙewa ta yi da sauri tana gocewa hannunsa ta tsarta mishi yawu a hannun tana ka je ka nemo aljana yar uwarka ku yi soyayya amma ba da ni ba insha Allahu wata rana sai asirin ka ya toni Suwaiba ta ce tana jifansa da mugun kallo kamar idan ta zai faɗo. Murmushi Umar ya yi, ya miƙe yana aini aljanun ma, ban ga wanda ya kai ki kyau ba, shi yasa nake matuƙar sha'awarki. Ki bani haɗin kai, matata, mu mori junanmu, na kashe ki da nake fama da shi tsawon lokaci. Matsawa ya fara yi kusa da ita, Suwaiba ta fara ja da baya tana, kar ka sake ka matso kusa da ni, ka rabu da ni, na tsane ka, ka ƙyale ni, ni ba aljana ba ce, Umar murmushi kawai yake yi yana matsawa kusa da ita. Suwaiba kuwa ta fara waige-waigen me za ta gani ta kwaɗa masa. Ai kuwa idan ta ya sauka a kan dutsen guga irin na cakul ɗin nan. A guje ta nufi wajen dutsen gugan. Ba ta yi wata-wata ba ta ɗauka ta jefa mashi. inda dutsen ya sauka a kan ƙafarsa. Umar take ɓacin rai ya bayyana a fuskarsa. Ya zuba wa ƙafarsa da dutsen gugan ya sauka a kai. Wani irin huci yake yi idonsa na komawa abin tsoro. Suwaiba ita ma hucin kawai take babu alamar tsoro a tattare da ita dan da akwai wuƙa ma da za ta iya caka mishi. Umar cikin wani irin murya ya ce ba dan ina ƙaunar ki ba da na ɗauki mummunan mataki a kanki da na sauke fushina a kanki dan sai na maida ki abin kwatance amma duk da haka zan koya miki hankali daga yau ba za ki ƙara tafiya da ƙarfarki ba kamar yadda ba kya iya magana idan kin ga kin yi tafiya ko kin yi magana to ina tare da ke ne daga haka ya ɗaga hannunsa ya nuna Suwaiba wani irin farin hayaƙi ya fara fita daga hannunsa yana shiga ƙafafun Suwaiba Suwaiba cikin wani irin murya ta ce ƙarya kake mugu ba baka isa ka yi min komai ba don na dogara ga Allah duk wani abu da ya same ni ya riga da ya ƙaddara min ne sai dai idan kai ne ka zamo sila ha ha ha ha ha haka kika ce to shi kenan sai ki yi tafiyar na gani daga haka umar ya ɓace suwaiba ta fara karatun ayatul kursiyu sai da ta gama karantawa ta ɗaga ƙafarta da zumar ta kwanta amma me ji ta yi kafarta ya yi balhaƙin nauyi ta kasa taka shi ta ma ɗaga ƙafar ina ƙafa ta ƙi ɗaguwa hankali a matuƙar tashe suwaiba ta fashe da kuka tana salati a ranta don ko ta yi magana iska kawai yake fita a wajen ta zube ta ci gaba da kuka ko kaɗan bacci bai ɗauko ta ba babu wanda ya san halin da take ciki sai da Aisha ta zo duba ta da asuba dan tunda ta daina iya magana take balaƙin jin tausayinta don wani zuban ji take dama duk abin da yake damun Suwaiba ya dawo kanta tunda ita ta kwana biyu Suwaiba yanzu ta fara nata rayuwa hankali a tashe ta nufi wajen Suwaiba da ke ta kuka ta ɗago ta daga kwancen tana mata alamu da hannu akan me yasa take kuka dan ta san ba bakin magana hawaye ne ya ƙara zubo wa Suwaiba ta nuna mata ƙafafunta da hannu tana girgiza su Aisha sam bata gane me take nufi ba haka ne yasa ta share mata hawaye don ta ɗauka saboda rashin magana ne yasa take kuka dan dama hakan takan yi kukan rashin maganar hannunta ka kama tana miƙewa tsaye alamar Suwaiba ta tashi ta je ta yi alola Suwaiba kuwa ta riƙe mata hannu gam ta saka ɗaya hannun ta nuna ƙafarta tare da girgizawa Aisha bata san lokacin da ta koma ta sunkuya ba don ta gane me take nufi ta ce Suwaiba ban gane ba me ke so ki ce min kina so ki ce min ba za ki iya tafiya ba Suwaiba da sauri ta girgiza mata kai hawaye na zubo mata Aisha kuwa ta saki wani irin ihu tana na shiga uku na lalace jama'a ku kawo min agaji Suwaiba ta gurgunce ba ta iya tafiya wayyo Allah na ina zan sa raina wani irin abu muka aikata haka da masifu suke ta saukar mana haka mai suwaiba ta yi da ta cancanci irin wannan rayuwar da ake kiranta mayya ita maza ke gudu ita ce ta zama kurma yanzu kuma ta gurgunce da wanne zan ji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah ka dube mu da idan rahama ka yafe mana daga bacci suwaiba ta gurgunce Aisha kuka take sosai tana birgima a ƙasa suwai ba kuwa tsabar kuka har majina na fitowa Malam Adamu tun daga waje yake jiyo ihun Aisha don da wuri yake fita masallaci. A gujensa ya shige cikin gidan don ya ga me yake faruwa Aisha ke ta ihu. Tashin hankalin da ba a sa masa rana. Malam Adamu sumewa ya yi da ya ji abin da ya faru. Kafin ka ce me tuni labari ya yaɗu akan abin da ya samu Suwaiba na kurmancewa da gurguncewa da ta yi. Duk inda ka yi ta kawai ake yi, mutane sai sausayinta suke yi. ko kaɗan ba ta iya ta ƙafarta komai sai dai a yi mata don ƙafarta ta ta shanye idanta baya rabo da hawaye malam adamu ma duk dauriyarsa tawakkalinsa sai da ya koma kamar mace don zama yake yi ta kuka kirikiri suwaiba ta koma kamar yarinya don wanka aisha ke mata ba haya kuwa sai dai ta yi afo sallah ma sai dai ta yi a zaune yan uwa da abokan arziki kuwa sai taimako suke kawowa na maganin gargajiya wasu kuma hayaƙi suke kawowa wasu kuma rubutu malaman da ke zuwa kuwa ba wasu ƙwararru ba ne don su dama neman abincinsu kawai suke yi kuɗin malam kawai suke ta ci da sunan yi wa suwaiba magani haka suke zuwa daban-daban da sunan yi wa suwaiban magani malam adamu kuwa haka ya rinka siyar da duk wata dukiya da yake da ita don kawai ya nema ma suwaiba lafiya umar kuwa duk dare sai ya je wajen suwaiba idan kuwa ya bayyana tsaf Suwaiba za ta yi magana har ta iya taka ƙafarta haka za ta yi ta tsine mishi tana la'antar shi wani zubin har ya kai su ga kokawa don ya dage sai ya cimma burinsa a kansa abin mamaki har ya zo su ƙaraci dambansu babu wanda ke ji tsakanin Aisha da Malam Adamu duk da Aishan ta koma kwana ɗakin Suwaiban sabida idan wani bukata nata ya tashi Umar kuwa hakan da ya gani ne yasa yake sa ta bacci mai nauyi har su ƙaraci dambansu da Suwaiba. Suwaiba kuwa wage murya take yi ta ƙwalla wa Aisha da ke bacci kira wani zubin ta yi wajenta a guje don ta tashe ta amma kafin ta ƙarasa wajen Aishan Umar ya riƙe mata ƙafa gam haka za ta yi ta tsine mishi har ya ɓace sai dai Aisha ta farka ta ga Suwaiba na kuka wanda duk ta ɗauka saboda rashin magana da tafiya ne yake sa ta kuka, a nan za ta haurar ta ita ma tana kuka a haka kadarar Malam Adamu ta ƙare a wajen nema wa Suwaiba magani sai da ya kai ya kawo 'yan uwa ke ciyar da su tuni suka zama abin tausayi masu imani suka rinka kai musu taimako a haka wani makocinsu malam adamu malam Hallir ke balakin jin tausayin malam adamu da suwaiba duk da ba shi da wani ƙarfi shi ma sai dai rufin asirin Allah don gadi yake yi a wani gida haka yake kai wasu malam Adamu shi ma abin da yake da shi sosai yake tausayin halin da malam Adamu suke ciki matsanancin halin da suke ciki ne yasa malam Haliru ya yanke shawarar tunkarar ɗan mai gidan da yake wa gadi don shaf manta yana da wanda ya san zai iya taimaka mata ɗan baiwa don Allah ya mishi wani irin baiwa tun a ƙananan shekarunsa duk da mahaifinsa mai kuɗi ne hakan bai sa ya san sangarce kamar 'ya'yan masu hali ba tun yana da shekara goma sha biyu ya sauke ƙur'ani mai girma yana da shekara goma sha shida ya haddace ƙur'ani izu sittin a kansa banda sauran littafan da ya haddace da kuwa ya cika shekara ashirin a duniya sai da aka san shi a ko'ina sabida iliminsa hakan ne ya sa mahaifinsa buɗe mishi katafaren islamic chemist don a egypt ya yi karatun gaba da secondary da fannin islamic sallah. tuni ya san sirrin itatuwa da amfaninsu islamically ya san surorin da ake karanta mutum idan ana rashin lafiya za ka samu waraka insha Allah Ɗan baiwa mutum ne mai bala'in tausayi da taimako. Duk inda ya ji ana neman taimako yakan yi ƙoƙarin taimaka da ƙarfinsa da aljihunsa. Yana da shekara talatin da biyu yana da ‘ya ɗaya Amatullah da matarsa a garin haihuwa ta rasu. Tun daga lokacin bai ƙara yin aure ba. Duk da yadda ake kawo mishi tallan ‘yan mata ya aura, mace ɗaya ce ya kamu da muguwar ƙaunarta, wadda ko matarsa ta fari bai mata wannan son ba, wata baiwar Allah da ya taɓa gani sau ɗaya tun da ya ganta ya kamu da matsanancin santa amma kuma bai samu ya gaya mata ba don kafin ya isa gare ta har ta ɓace masa tun daga lokacin yake neman ta ido rufe amma bai samu wanda ya santa ba shekaru uku kenan yana dakon soyayyarta ba shi da tabbacin zai ganta ko mata ta yi aure Allah kaɗai ya sani santa sa har jibi baya iya yi wa mata kallon mace ko kallon soyayya don yana ji a jikinsa wataran zai sake ganin ta yana ji a jikinsa ita ce uwar 'ya'yansa. Malam Haliru sai da yi sati biyu kafin ya samu ganin ɗan baiwa don baya ƙasan ya je wani taro Egypt. Sai da ya kwana biyu da dawowa ya samu ganinsa shi ma sai can da daddare don tun da ya da bai zauna ba mutane ke ta tururuwa zuwa wajensa masu neman taimako wasu kuma na neman magani. Sai da suka gaisa da Malam Haliru. Malam Halliru ya zayyane mishi komai game da mawuyacin halin da Malam Adamu yake ciki da duk abin da yake damun Suwaiba zuwa yanzu. Ɗan baiwa sosai tausayinsa ya rufe su inda ya ce wa Malam Halliru kar ya damu insha Allahu zai taimaka musu. Suwaiba kuwa za ta samu lafiya. Malam Halliru har da ɗan ƙwallonsa ya ringa zabga mishi godiya. da ya tashi tafiya dubu goma ya ba wa Malam Halliru akan ya ba wa Malam Adamu kafin ya zo sati na sama. Don a satin nan abubuwa sun mishi yawa kuma lamarin Suwaiba sai da natsuwa. Malam Halliru godiya ya dinka mishi sosai yana mishi addu'o'i ba shi da burin da ya wuce ya isa gida ya labarta Malam Adamu wannan labarin. Don ya san idan ba wani hukuncin Allah ba ko jarabawa to insha Allahu ba za ta samu lafiya. Malam Adamu gwiwa a ƙasa da dubu goman da Malam Halliru ya bashi a hannu ya rinka zabgawa Malam Halliru godiya yana hawaye. Aisha ita ma sai godiya take mishi na taimaka musu da yayi. Suwaiba kuwa tana daga gefe a zaune ba baki ba ƙafa. Ta bi ta fice daga hayyacinta zuwa yanzu kuwa Umar ya matsa mata ba iya da daddare kawai yake zuwar mata ba har da rana. Da ƙarfin addu'ar da take yi ne ya kasa samun cikar burinsa a kanta. idan ya zo mata da rana yakan sa Aisha barci har su gama dambansa ba za ta farka ba har sai ya tafi kuma idan ya zo tsaf za ta yi tafiya bakin ta ya buɗu Malam Adamu da Aisha tuni suka matsu ranar Asabar ya yi mai taimakawa Suwaiba ya zo gani suke yi ma lokaci baya gudu kamar yadda ɗan baiwa ya alkawari a ranar wajen ƙarfe goma sha biyu na rana suka ɗauki hanyar gidan Malam Adamu shi da Halliru. To, masu sauraro ku biyo mu a cikin wannan littafin don jin me zai wakana shin ɗan baiwa zai samu nasara akan Umar ku biyo mu